بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان الإمام yana mana bayani akan shu'uban nan dai mai tsawo da ya tsawaita bayani akan ta saboda muhimmancin ta shu'uba ta da ke bayani akan takatsantsan da kaffa kaffa akan me mutum zai ci kuma mai zai sha sannan kuma abin da ya bayyana cewa haramun ne tsantsa mutum ya nisance shi za mu tashi ya ce wa an abi abdullahi ibn al-jala'i qala an ruwaito daga ɗaya daga cikin malamai da ake ce masa abu abdullahi ibn al-jala yace a arifu man aqama bi makkah 30 sanatan yace wallahi na san wani mutum wanda sai da ya zauna a garin maka shekaru 30 lam yashrab min ma'i zamzama bai sha ruwan zamzam ba illa mastaqahu bi sai abinda ya iya jawowa bi rikwatihi da gugansa rikwa guga mun gane wa da kuma igiyar guga rasha igiyar da ake daura ma guga rikwa kuma gugan gugan shi gugan shine ake ce masa ake ce ma rikwa rijiyar da aka yi ta kuma ba a daure ta ba ai kun san rijiya ana daure rijiya ko kun ko wanda suka san sun san abin da ake cewa daure rijiya to rijiyar da ba a daure ta ba ita ake ce mata rakiya hmm, rakiya ba kai daga jin sunan ga ta gaye <laughs> wani dai abu gaye nan dai to ita ce rijiyar da ba a daure ta ba to rikuwa eh, guga saboda yana jin tsoron kada ya ci haram walam yatanawal min ta'amin julibamin min misra shay'a sannan bai ci abincin da ake kawo shi daga masar ba ko so ya zauna a maka shekara talatin sai dai sha ruwan zamzam ɗinsa in ya tashi shan ruwan zamzam ma to baya sha ya ce mu ya kai ya karɓi gugan wani ko ya amfani da igiyar gugan wani sai dai nasa duka saboda tsabagen taka tsantsan kai ya ci haram kun ji yadda suke wa an bishir bin al alhafi bin abd rahman wannan ne yana ɗaya daga cikin al'ubadu zuhad kusan duk zamanin su ɗaya da su al-fudail ibn iyad da zannunin misri da sahal bin abdullahi tusturi da makamantansu al-imam imamu abu ya kawo tarihin su kusan a ƙarshen a mujalladinsa na ƙarshe a cikin hilyatul auliya'i wa tabaqatul asfiya sannan al kushairi a cikin risalar sa risaltul kushairiya shi ma ya kawo tarihin su ya game su a waje daya wani wani zamani ne aka yi na su ne sufayen asali sufaye na Allah da Annabi sufayen da suka cika sharuɗan sufanci mun gane to Allah ka shirye ta da mu qala sami'tu al-mu'afa ibn imran yaqul yace naji malamin da ake ce masa al-mu'af ibn imran shi ma kusan duk zamanin su daya yana cewa kana asharatun fi man madha ahli al-ilmi ya kasance wasu malamai guda goma daga cikin waɗanda suka gabata cikin mazuwa ilimi Yanzu al-halal ash-shadida suna bincike a game da halal da tsanantawa la yudkhiluna butunahum illa ma ya'rifuna annahu min al-halal ba sa sa wani abu a cikinsu sai abin da suka tabbatar da cewa halal su goma wa illa staffu turaba idan ba haka ba kawai shikenan sai su sai su ƙasa kawai su rika su rika su sawa a cikinsu. saboda kasa ji yunwa Sun ma'adda bishrun ibrahim ibn adhama sannan sai bishr ibn al-haris al-hafi sai ya ci gaba da lissafa waɗannan goma daga cikin su akwai ibrahim ibn adham ثم عد بشر إبراهيم ابن أدهم بشر الحافي سيلسا فنفرقا تشينيوا إبراهيم بن أدهم بما لميني وفي تاريخه قصة وعبرة تاريخ سأقي إبرة akwai ababen lura sosai inda ana da lokaci kowanne ɗaya daga cikin sai a ɗauke shi a bada tarihinsa na farkon su kenan wa Sulaiman al-Khawas da kuma Sulaiman al-Khawas wa Ali ibn Fudayl ibn Iyad da kuma Ali dan al-Fudayl dan al-Iyad dan Iyad dan al-Fudayl ibn Iyad shi muhaddisin malamin hadisi ne bi ma'anar kalima shi yasa wasu malamai suke cewa huwa abdul min shi. ilman ya fi baban shi ilimi shi ku al ibn iyad za ku iya tunowa mun taba ba da takaitacciyar sirar sa kamar yadda az ya ka a cikin sirru alamin nubala cewa asalin sa dan fashi ne ko ya tuba kuma tuban gaske wa aba muawiyah al-aswada da kuma abu muawiyah al-aswad guda nawa kenan wa yusuf ibn al ibn asbab da kuma yusuf ɗan asbab wa wahayb ibn ward wa hudhaifata shaykhan min ahli harran sannan da Hudhaifa malami ne daga cikin malaman ƙauyen Harran Harran garin su Sheikhul Islam Taymiyyah ko wa Dawud al-Ta'i da kuma Dawud al-Ta'i wa adda bishrun asharatan sai da bishrun al-hafi kirga goma yanzu anan guda nawa ya kawo to kun gani to suna tsananta ma kansu ba sa cin komai sai abin da suka tabbatar da halas ne 100 bisa 100 sannan sai su ci wa an yahya ibn ma'in daga al-imam yahya sahibu ahmad ibn hanbal abokin al-imam ahmad ibn duk lokacin da aka faɗi al-imam za a faɗi yahya yahya sai dai ashaddu minhu fil jarh wa ta'dil ya fi tsanantawa fiye da al-Imam Ahmad yana cikin ah, madrasatu ahli tashdid a al-jarh wa ta'dil Yahya ibn Ma'in ba yace al-malu yadhhabu hilluhu wa haramuhu yawman wa tabqa fi ghadin asamuhu laysat taqi bi muttaqin li ilahihi حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما تحوي وتقسب كفه ويكون في حسن الحديث في كلامه نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه yace almalu ya zahabu hilluhu wa ita dukiya da kake ganin da halal din da haram din duk tafiya za su iya tafiya akwai wanda Allah ta'ala sai jarrabe shi kudinsa baki na halas ne amma kuma sai zama talaka akwai wanda kuma zai tara na haram din shi ma Allah madaukaki ya kwashe duka shine ya zahabu hilluhu wa haramuhu yawman wata rana duka za ta tafi Wata tabqa fi gadin asamuhu amma zinuban wannan duciyar sai su tabbata rana gobe alkiyama a zo a nuna ma mutum ga kudin sun kare ko ya mutu ya bar ko sun gudu sun bashi. dama ɗayan biyu ne dukiya ko ka mutu ka batta ko kuma ta tafi ta baka ɗayan biyu ne dole kun ji wannan ka'ida ce laysat taqiyyu bi muttaqin mai taqawa ba zai zama mai taqawa li ilahihi ga ubangijinsa ba hatta ya tsiba sharabuhu wa ta'amuhu har sai abin da yake sha yake ci ya zama halas ya tsiba ya zama halat ya zama mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kun ga alaqa tayyib din da wannan ce wa inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin ko wa yatiba ma tahawi wa taqsibu qaffuhu sannan ma taqsibu qaffuhu wa tahawi abinda hannunsa yake tsawarwatawa wato yake aikatawa na me zai ci wa ma hawi da kuma abin da hannun nasa ke tattarawa wa ya tsiba ya zama ya tsarkaka ya zama tsarki yake ci nan ya ce ta hawi bai ce ya hawi ba kuma ya ce alkafu saboda me saboda yana nufin guda biyu ne yana nufin ai alkafu asalin lafazi ne na namiji to amma tunda alyadu yake nufi duk ka'ida ta larabci duk abin da yake bi a jikinka to mace ne wannan ka'idan malaman lugha ce da abin guda biyu ne a jikin ka to mace ce mace ne wannan abu amma ban da hanci hanci ba biyu ba ne ɗaya ne shi yana da min harani ne amma wal amfu wahidun hanci ɗaya ne amma al yadu sunatani eh hannaye biyu mutum yake da su saboda ka hadihi yadun bal yadahu mabsutatani wa qalat al yahud yadullahi maghlulatun kaga maghlulatun sai aka ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani ba a ce bal yadahu mabsutani ba yadun kaga yadun mace ce haka rijulun kafa ita ma mace ce kafa mace ce haka kunnuwa guda biyu hadhihi uzunun ba haza ba eh. hadihi uzunun uzunun samma'atu uzunun sagiyatun ba za ka ce uzunun samma'un ba ba za ka ce uzunun sagin ba sai dai sagiyatun haka dal ainu ce ainun basiratun ba ainun basirun ba mun gane duk abin da yake biya a cikin ka to wace ne haka shafatani ba wa yakuna fi husnil hadisi kalamuhu sannan waya kuna kalamuhu fi husn alhadith sannan magana ta kasance in zai fade ta mai kikkiawa magana ce ba zai fadi sharri ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut shikenan rahima Allah 'abdan qala fa ghanima aw sakata fa salim shikenan nataqa an-nabiyyu lana bihi annabi sama ya fadi wannan maganar inji al-imamu Yahya ibn Ma'in an rabbihi daga ubangijinsa fa'alan nabi yi salatu wa salamu salatin Allah da amincinsa su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji waɗannan baituta masu daɗi daga babban malami Yahya haifu numa’i, shi al'ulama, al-ulama uda ba'u, in kana son adabin ka yi gaske koyi karanta na sosan shara'a. su ne ba'u. daga baya ne aka zo tura suka zo suka raba ko da yake kafin turawa ba su kaɗai ne tun kafin su sai a ce haza adibun haza alimu har ma a ce akwai alfazul fuqaha'i wal ulama wannan kuma alfazul udaba ne yanzu a larabci akwai larabcin adibai duk wannan shirme ne wasu ila sufyanu sauri anil wara'i an tambayi al-imam sufyan ibn sa'id ne sauri rahmatullahi Alayhi anil wara'i game da me takatantsa me kaffa kaffa me wara'u fa an shaida sai ya ce inni wajadtu fala tazunnu ghayrahu هذا التوضع عند هذا الدرهم فإذا قدرت عليه ثم تركته فأعلم بأن هناك تقوى المسلم يتي إني وجدت نينا سام بيانا فلا تظنوا غيره أمسى الدزن باقو قبقت أمان وتنتا إتتشي ونن أمسى الدزن باقو هذا التورؤ ونن تاقاتن تنتن دكوشي مغانا أكنسا عند هذا الدرهم أوجن ونن درهم يتي a wajen wannan dirhamin yake fa idza qadarta alaihi a wannan naira take a wannan naira ta ka tsantsan take fa idza qadarta alaihi in kaga kana da iko gashi ka samu kuɗi da yawa summa taraktahu amma ka kyale dukiyar baka dauke ta bakin komai ba bata shiga zuciyarka ba fa alam bi anna hunaka taqwal muslimi to anan ne taqawakka a matsayin ka na musulmi take kun gane al-imam sufyan ibn sa'id al-thawri yana cin malamai masu kuɗi amma waɗanda kuɗin su bai ruɗe su ba dan kasuwa ne sosai wata rana yana kasuwa an ci kasuwa kasuwa ta kyau yazo in kirga kuɗin nan da ake akai banki kuna gani ko in ka je babbar kasuwa yamma ta sai ga ana ta kirga kuɗi ana ta kirga kuɗi buhu buhu za a kai banki to ana kirga kuɗi sai wani ɗalibi ya zo wuce sai ya ce kuma la hadda sai ya ce hmm, fi can sakarai ya ce laula hadihi Mandala bina haula'i ya ce ba da dan waɗannan ba da kake gani da waɗannan sarakunan sun mai da mu hankaci su rika share majina da mu to yana cin malamai waɗanda suke da dukiya so da amma dukiyar bata ruɗe shi ba bai daina karantar da mutane ba malamin hadisi ne kaga an ambaci Sufyan sauri kafi fi sanin da hadisi fiye da ne fiye da dukiya ba a lissafa shi a cikin masu dukiya amma kuma malami ne bi ma'anar kalima mai dukiya sufyan al-sawri wa an muhammad ibn abdul karim lamma waliya yahya ibn aqsam al-qada'a al yahya ibn aqsam wannan sa'an al ahmad ne amma a ilimi a amma shekaru bai kai shi ba matashi ne sosai lokacin da ya zo makka ya zo wajen al-imam sufyan ibn uyayna yace karantar da shi hadisi al-Imam Sufyan ibn Uyayna da ma tun a lokacin yace duk sauyin shi sun mutu ko halati diyaru fasuttu ghayra musawwadi wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'dadi kullum baitin sa kenan to sai ya Yahya ibn Aqsam yazo yace karantar da shi sai al-Imam Sufyan ibn Uyayna sai kalle shi yace inna musibati la'azimatu yace musibata ta girmama kamaka ɗan yaro da kai ka zo ka ce in baka hadisi eh? ni da ne karatu wajen waɗanda suka yi karatu wajen sahabbai sai ya haye muna aka ya ce alaga ta mala lalle ku malaman ka sun fi ka haƙuri tunda su sun yi karatu wajen wanda suka yi karatu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka karantar da kai sai ya haye sa'id ibn sufyan ibn uyayna ya ce to baki ya san abin da zai faɗi amma bai san amsar da za a bashi ba khalli jambayka liqa wamdi anhu bi salam mutbi da'is samti khayrun laka min da'il kalam to shine ya ibn aksa ya zama alƙali daga baya كتب إليه أخوه عبد الله بن أقسم من مروى وكان من الزحاد دان uwansa da ake ce masa Abdullah ibn Aqsam ya ruwaito mishi wasiƙa min Marwa daga garin marwa marwa can yana cikin can eh, biladu khurasan wa kana min az shi kuma kanin ɗan uwan nasa yana cin masu zuhudu wa lukmatun bi milhi ta Akulu ha. aladh min tamratin tuhsha bi zumburi وعقلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق أصفور wa ولقمة loma ɗaya bijirishin milhi wadda za ka tita da ɓarje da aka zuba mai gishiri jirish ne ɓarje ai niƙa niƙa bai nuku ba shi ne ba larabe ke cin shi jirish jarasha shine ai niƙa amma niƙan ya kilaushi karatuwan ɓarje waye suka yi bodin a cikin ku suka ci zagabu waye taɓa cin zagabu a nan duk ba ku ci zagabu waye ci zagabu to ku gabza kuke cewa katsina suna ce mai zagabu wani abokin mu yana bamu labari lokacin muna sakandare shi ya taho daga wata bodin ce ya ce in suka aka ba su su bangaren tafis ba suke wai sai ya rika sai in aka kawo bangaren tafis Allah ya gafarta musu sai su rika baiti sai su rika cewa inna zagabu wa miyahi wa wasalihi wa illa tabilayi لا تسامه ولو يكون قليلا فكذلك أنت عفيزني كما الله يشغيس توشيني ولقمة بجريش الملح تأكلها kaga loma ɗaya da zaka ci ta wadda aka yi ta da tuwo aka sa gishiri amma tuwon gabza ne A alazku ku tafi daɗi in ta wannan loma tafi daɗi in ta halasce min tamratin fiye da abaka fiye da dabinan haram tuhushabi zumburi wanda sai da tuhushabi zumburi wanda sai da abin nan zumbur eh, abin nan rina ta zo ta zazzauna a cikinsa aka je aka tsuntu kun san rina ai rina mai cizon nan to ai tana zuwa ta zauna a bishiyar dabino ya ce wa aklatun kaga ci ƙarrabatul hulki sahibaha wadda cin da ya kusantar da mai shi zuwa ga halaka ka habbatil fakhi kaman kwaya ce da aka je aka sa ta a cikin tarku alfakhu kenan ko alfakhu shine tarku wannan tuhfatu ibn al a waƙarsa da yake ma ƙumbura. ko ya laki min qubbaratin bi ma'mari khalalaki al bi wasfiri ko sai ya ce me قد رفع الفخ فماذا تهذري ونقري ما شئت أن تنقري قو يتي ويخلالك الجو فبيدي وسري خلالك الجو ينزف زمن يا زمناك في ليناك لي ياكي ونن تنسوا داكي شما تقبرة يا لك من قبرة بمعمر ياكي ونن تنسوا داكي شما قبرة أو جمع مر وريني yace halalakil jawu so da yanzu fili ya zama naki fabiri ki takwai. kwai wasfiri kuma ki ta rera waƙoƙi kina waka irin ta tsuntsaye yace qad rufi alfakhu ai an dauke talkon. eh kuma za ta hadari to yanzu me kike jin tsoro wa nakiri mashi ite an tu nakiri yace zo ki tsinci da abin da kike so ki ci na abinci to shine alfakhu to kaga shine wannan ka habbatil fakhi to wannan abincin daidai yake da me daidai yake da alfakh ka habbati fakhi kaman kwaya ce da aka sa ma tsuntsu a cikin tanko dan a kama shi daqqat unqa usfuri wadda ta fata fata ta kasa da wuyan kanari ba haka ake mishi ba so ka haram da za mutum zai ci daidai yake da wannan in an je lahira وعن إبراهيم Bin هشيم أنه استوصاه صاحب له عند ودائه wani dan uwan wani abokinsa sai ce ka mini kai mini wasiya a lokacin da zai yi ban kwana da shi fa qala sai ce usika an yakuna amaluka salihan wa ta'kula tayyiban yace ina maka wasiya aikin kai zama nagari sannan abincin da za ka ci ya zama mai tsarki na halal kakkaci haram wasiya ta da kai ce in ba sai ya bashi a karshe ga wannan wasiya ce mai girma Allah ya ba mu ikon haka